أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu in uwan musulmi tare da ku muna jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita muna fata gare shi Allah madaukakin sarki da ya samu dace da kyakkyawan fahimta mai kyau na addinin shi da kuma samun kyakkyawan ayyuka a cikin wannan addini ɗin da samun nasara a ranar gobe lahira da kuma wannan duniya ɗin bi haƙƙi muhammadin wa alihi na tahirin muna fata kenan mu zamanto daga cikin wanda suke dacewa da kamar yadda yake cewa rabbana atina fi Hassana hasana wa fil akhirati hasana idan ban manta ba mun yi kawo ko mu ce mun kawo manya-manyan dalilai game da abin da ya shahi hujjoji wanda suke nuna cewa su wane ne jagorori bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yanzu mutum yana iya tambaya ya ce mun ji Shi shi'a ne za a ma wannan tambayi. a ce mun ji cewa akwai wasu daga cikin amma shi shi'a ta su kashi-kashi to wace ce gaskiya kamar yadda aka samu sauran mazabobi suna da kashi-kashi shi a mata kasu kashi-kashi kenan wanda yake nuna cewa gaba ɗayansu ma duk ba kan gaskiya suke ba shin wannan tambaya ɗin ko wannan iskal ɗin yana iya ya shigo cikin mazhabin shi ko ba zai iya shigowa ba shin shi a suna da amsa game da shi ko ba su da amsa misalin kashi-kashi na shi'a akwai Zaidiya akwai ismailiya akwai fatahiyya akwai waƙifiyya da sauransu wanda kusan waɗannan masu ne da muka gayi su ya kamata mu shigo mu yi bayani daki-daki game da su mu kawo hujjoji da kuma amsa game da cewa shin lalle haka ne shi'a ta kasa kashi-kashi sannan kuma yaya ne lamarin yake don saboda wasu suna fakewa suna rabuwa ta wannan iskal ɗin su ce ai shi a gaba ɗaya kan ɓata suke saboda haka nan kenan dole a dawo ga sunnar da suke alali sunnan ma kankanta ta kasu kashi kishi ta kasu kashi kishi cikin sunnan ma akwai wahabiyawa akwai sufaye cikin wahabiyan ma sun kashi kishi kishi kamar da cikin sufayen ma sun kashi kishi kishi akwai tijaniyawa akwai ƙadiriyawa ga su nan to kenan baka isa ka ce don saboda shi a taka su kishi-kishi ba alhali irin wannan kashin-kashin akwai shi cikin addininku ko kuma akwai shi cikin mazhabinku ko ɗariƙarku saboda haka nan kenan wannan ba hujja ba ce hujja mene ne mu zo kawai da muka ce a binciki asalin abin da annabi ya bari shi ne kawai mu shi a ba mu kira kun ba mu yin kirari kan komai sai dai mu ce ma al'umma ya ku al'umma wannan duniya ya ku jama'a musulmi ga baki ɗayanku babu mace babu namiji babu yaro babu babba babu tsoho kenan babu yaro gaba ɗaya duk wanda yake cikin addini musamman wanda yake ya kai ga sinni na taklif ya kai ga shekaru wanda dole Allah zai tambaye shi me ka aikata kuma Allah ya sa mala'iku su rubuta abubuwan da ya kamata yi musamman kenan irin wannan mutum wanda ya kai ga balaga kenan muna kira zuwa gare shi mu ce dan uwan musulmi kana so matsalolin al'umma su warware kana so musulmi su zama ɗaya kamar yadda Allah ɗaya ne littafin shi ɗaya ne la ilaha illallah ita dai kaɗai ce ki sa mutane cikin musulunci babu wani abu daban in dai har ka yarda kana so musulunci ya tsayu da kyau kamar yadda annabi ya yi ta son ya tsayu da kyau to mu zo mu binciki khalifofi da annabi ya ce su goma sha biyun nan mu gane sawa ne shi ne asalin matsala mu zo mu binciki menene annabi ya bar mu menene annabi har yana basa gadar rashin lahiya yake kokarin ya rubuta mu menene ne, wannan shine kiran shi a gaba ɗaya shine suna kiran musulmi gaba ɗaya mu zo mu zauna mu yi wannan binciken wannan shine zai kawo warwarewa matsaloli da dama wanda suke damuwan al'umma musulmi a yau wannan shine mu zo mu gane ina gaskiya take mu ba masu gaskiya gaskiya su kuma mu zo mu bi su kan gaskiya su ba wai kawai mu gane gaskiya ba kuma ba za mu binta ba kuma ba za mu biyan ahalinta ba wannan shi ne amma ka zo ka ce dan shi a sun ka kasu to za mu ba da amsa shi ma kan shi ba wai kawai ka sun ka kasu ba ne a kan wani dalili suka kasu hujjojin da ke gare mu na ɗaya daga cikin babban mazabi wanda ya kahu ana ganin cewa kuma har yanzu akwai mutane masu irin wannan duk cikin shi'a ne su ne zaidiya su su wane ne zaidiya din nan su wane zaidiya zaidiya wasu mutane ne wanda suna ganin bayan imamu sajjad bayan imamu sajjad wane ne imamanci ya koma ga wurin shi suna ganin kamar imamu sajjad ya yi wasiya ne da abu zaid ɗan uwan imamu bakir alaihi salam suna ganin zaid ne ya kamata ya zamanto jagora saboda mi kuma abin da ya ruɗa su saboda 'ya'yan manzan Allah duka su masu tarbiyya ta kwarai ne musamman yayan ma'asumai wa'annan ka same su aksarinsu tun mutanen kwarai ne da wuya ka samu wani wai gurɓataccen mutum saboda ɗan ma'asumi ne za ka same su suna dubin gaba ɗaya wasu ba suna ganin duk ma'asumai ne ko duk a'immai ne shi yasa ake samun wasu ruduwa wasu sai suka zanki ganin zai din nan suna ganin kawai karamomin shi ya nuna cewa shi imam ne bayan imam sajjad alhali na ɗaya daga cikin abu hujjoji za mu kawo hujjoji game da wannan na ɗaya daga ciki cewa wannan mazhabi na zaidiya. ya saba da hadisin da muka ƙare bayani cikin darussa da suka wuce wato hadisi na ithna ashar khalifa ya saba da shi saboda mi saboda in ka ce zaid shine imam to bayan shi wa bayan shi imma ina saura a imma suke Wani ne shi koye wasiya kan shi kenan an tsaya daga zaid kenan alhali manzan Allah cikin hadisi sarihi wanda ya zo suna da shi a cewa su guda goma sha biyu ne kamar yadda Allah ya zaɓi mutanen annabi Musa har su sha biyu wannan nan ne muke cewa tun daga nan wurin wannan mazhabi ya haɗa warwas kenan wanda suka ce akan zaidiya musani ba su da hujja sannan ma kai ƙarin daɗi cewa ba a taɓa jin shi kan kai shi zaidi ɗin ba ya yi kiranin cewa shi imam ne ba wanda da imam ne kamar da muka sani imamanci saboda gado ne na annabawa kamar yadda annabi zai hito ce ni annabin Allah ne to dole imam ya hito ce shi imami ne daga manzan Allah ko kuma daga Allah kai tsaye dole ya hito ya gaya mutane dole ya hito ya ba mutane amsoshi game da matsalolinsa na yau da kullum saboda in bai ce shi imam bane to ya za ya za a san cewa shi imam ne to shi zai da an samu bai taɓa kiran cewa shi imam ba ne amma da ya suka nuna cewa kai kai ne imam kamar da daman halin mutane ne wannan inda har suka ga cewa kai mutanen kwarai ne kana cewa kai ba kai wani suna cewa kai kai ne kamar imam ali akwai wanda suka san cewa ma Allah ne shi yana cewa shi ba Allah ba ne shi ba Allah ne ba ma imam ali ba an samu haka nan ga annabi isa har yanzu har yau har kullum suna nan ga cewa shi dan Allah ne wasu ma ce shi Allah ne alhali yana nuna musu shi ba Allah bane shi ba Allah bane a anta qulta lin wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak in kuntu qultuhu da alimta ta'lam ma fi nafsi wala alam ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ya ba su amsa amma ba su yarda ba cewa har lahira mu an ba mu labarin cewa za a zo annabi Isa ya ce Allah idan har na gaya musu hakan na ce su riƙe ni ni matsayinsu ni a matsayina da matsayin mahaifiyata wai mu Allah ne to Allah ai kayi ni sani kayi su kowa sani Allah abinda annabi Isa bai taɓa ce musu ba amma har yanzu suna ganin cewa da dama akwai mabiya na Kirista wanda suna ganin annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne su matsa kuma su nace da cewa shi haka da shi yana nuna kuma shi ba haka nan bane haka nan shi zai da nan sun yi ta nuna cewa shi kuma har yanzu suna nunawa alhali shi bai taɓa kirarin cewa shi imam bane wannan ana iya samun shi cikin littafi usulul aqida na ayatullahi al-hakim shi ayatullahi al-hakim cikin wannan littafi safaha ta 158 ya zo da bayani ingantacce game da abin da ya shayi cewa zaid bai taɓa kiran kanshi ba wai shi imamu ne bayan imamu sajjada ba balantana a kira mutane a ce ai ga 'yan zaidiya kuma ba su kan gaskiya suke kenan ku wanda kuka rike ifna ashar khalifa ifna ashariya kenan ku ba su kan gaskiya kuke ba wannan kenan shi ya sama shi kan kai shi a ƙalƙashin jagorancin imam sajjad wannan lokaci din ya kasance duk aikin da yi kai hatta zamanin imam al-baqir wanda shine imam bayan imam sajjad ba wai shi zaidi din ba duk wani cin nasara da yi ana raba shi ne ga imam al-baqir kai sannan kuma ba mu kare ba da amsa ba amsa ta uku wadda za mu kawo a nan wurin ita ce shi zai din nan ya rasu hijira tana ɗari da ashirin kamar yadda ya zo cikin tarihi kenan an samo cewa bayan wannan ne shi zaid ya tashi ya yaƙi su banu umayya jagora na wannan lokacin ya yaƙe shi har ya kai ga shahada alhali suna da wata aƙida su 'yan zaidiya suna cewa dole imamu ya kasance ɗaya daga cikin aƙidunsu kenan dole ya kasance jagora kullum yana cikin harkar yaƙi kullum yana cikin harkar kau da makiyin shi to tambaya yanzu ka yi wannan ƙiyam ɗin har ya kai ga shahada muna nihin kenan tsakanin shahadar imamu sajjad har zuwa lokacin imamul baƙir zamanin shi har ya yi shahada shi ma imamul baƙir to tambaya wannan lokacin wani ne imam saboda inda shi imam ne to me yasa bai kiyama tun wannan lokacin kenan rashin kiyama din shi ya nuna rashin tashin shi ya ya nuna cewa kenan shi ba imam bane wannan lokacin saboda su a nasa aqida dole ya kasance daga inda ya zama imam dole ya kasance kullum yana cikin harkar yaƙi yana cikin harkar yaƙi da maƙiyin shi wanda kinin cewa kenan daga nan ma kana gane shi kan kai shi ya tayi akan imamul shi ne imamin shi ɗan uwan nashi shi ne imamin shi sannan kuma amsa bayan wannan wanda muke iya ganewa saboda me yasa muka ce waccan ba yiwuwa saboda dukkan 'yan shi'a 'yan zaidiyya ne kuma 'yan ina ne za ka samu cewa mun tahi akan ba yiwa a samu wani zamani babu jagora ba yiwa shi ya yasa muka yi iskal can muka ce lokacin da ya rasu to kayan ya rasu wannan ya fatara ɗin wannan zamanin wani ne jagora wani ne jagora kaga baka iba da amsa saboda haka nan ne kenan ya zamanto dalili karfafa cewa shi ba jagora ba ne. na musulmi na duniya ga baki ɗaya kenan ba imam ne. wanda aka yi wasiya abi sannan kuma muna da hujjoji da dama wanda suke nuna cewa imamul bakar shi ne kai ana cewa akwai rawayoyin da sun kai har tamanin daga ɓangarori na shi'a wanda suke nuna cewa wani ne jagora bayan imam sajjad shine imam bakar wannan kuma ana iya samun shi a cikin wurare da dama musamman kamar a cikin fere habal aqida in mutum ya duba juz'i na uku shahi na ɗari biyu da saba'in da biyar mutum yana iya samun wannan riwayoyin wanda suka zo barshat game da su nuna cewa imam al-baqir shine imam bayan imam sajjad wannan a takaice abin da muke son ba da amsa game da yan zaidiya kenan sai kuma wasu firkoki daban wanda zamu shigo nan gaba insha Allah subhanahu wataala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin